أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بدأ درس من للتافنا فن التعامل بين الزوجين وتفنني نام na كان ما ma'aurata wallafar marigayi muhammad siddiq al-manshawi Allah ya dukansa da rahama a jiya mun cika shafi 40 24 da yau za mu tashi a shafi na 25 malam ya ce la tufasim inda kulli saghiratin wa kabira kada ka rika yin jayayya da iyalin ka rika fada akan dukkan wani abu komin kankantansa komin girmansa a ce komai sai ka yi hayaniya karka ya haka malam ya ce alkhisamu maradun wato jayayya wani irin ciwo ne idan ta sharafi baikin wanda idan har wannan ciwon ya yaɗo a cikin gida aka la'ahalin zai kashe mutanen gidan gaba shi jayayya wa washijaru ya mitu sa'ada jayayya ta tsakanin iyali to yumbitu sa'ada yana haifar da wato yumbitu ne ba sa'ada ba yumbitu yana haifar da tabewa Allah ya tsare mu malai yake falata kun min hawatin khusumati inda kulli saghiratin wa kabira kada ka zamanto masu yin kusuma ko da wani lokaci duk sanda aka yi wani abin da bai kai ya kawo ba bai taka kara ya karya ba sai kayi hayaniya malam yace fal hayatu zawjiyya la taqulu min al hawadith al wato ita rayuwa ta auratayya ba ka raba ta da waɗansu ai ababe wanda ba su ke sun kawo ba kuma dole za ta kafa ruwa. an gane ko allati ta'athiru sahwal khatiya musamman waɗanda suke iya ɓatawa ko su gurɓata maka yanayin mood ɗinka da kake ciki sai ka ga wani abu ya baka shi abinda bai kai ka ba da wata magana ne ya za a yi kaza ya aka aka bai yaron nan ba a ɗauki kaza ba ya aka kaza nan ba a yi kaza irin wannan za ka kawai ba wani abu bane abin amma sai ɓata maka wato halinka da yanayinka na jin daɗi da suke ciki ya samu to cewa ya ɓata ko ya gurɓata zaman tiktok alal ya ce wata alal hubba wa tafahum adatun bi qabd al-khisam bayna min baytika ka sanya soyayya da fahimta su zamanto wato waɗansu irin makamai na koran jayayya a gidanka ka sa soyayya so da kauna da fahimtar juna ta zama makaman koran wato jayayya a cikin gidanka qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam rahama amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la furku mu'minin mu'mina shi mu'mini ba zai rika kyartan mu'mina ba ya rika zaginta ko ya hantare ta ko ya mata wani abu mara daɗi shine farq yace in kariha minha khuluqan radiya minha akhar idan har ya kyamaci wasu ɗabi'u na matarsa mumina an gane to zai yabe ta a wasu kuma ɗabi'un zai so ta zai iya jin haushin matarsa ya ce matan nan tana mun wato wasu halaye da bana jin daɗi shine misali ba ta gama abinci da wuri tana jin haushin wannan to amma kuma sai ka yi ta kace kai amma ba abincin kuma in in akwai dubu bisa dubu abincin na ya wajen daɗi kawai rashin gamawa da wurin kaga ka soki can kaya gana mumini na gaske baya zuwa gaba ɗaya da kowane bangare ya soka ya ce ba ta iya wanka ba ko ba ta iya girki ba ko ba ta da haƙuri a zai iya sukanta cewa ba ta iya girki ba amma zai yabe ta cewa lalle ban taɓa mace mai hakuri irin wannan ba ta kaga ya ba mata anan kamar yadda ya soke ka a can to mumini na gaskiya ka yake ba ka zuwa gaba ɗaya ka kulle ka ce matar ka babu wani alherin ka an gane yadda za ka faɗa sharrin ta za ka faɗa alherin ka in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya ce ta yace tazawwaja rajulun imra'atan wani mutum ku kalli wannan magana da Allah ku rubuta ta da ruwan zinari يجي تزوج رجل امرأة ثم انفصل بعد أشهر قليلة من الزواج ولمتن يا أوري وكما تافي ذكر أبو بايا وسكن وتنمي كبيرين أورا أورا بين أورا يبابا يتي فلما سئلت المرأة لو كنت أكا ما ماتا أكا تنمت لماذا تركتيه ميتا تكر بلا مدنكي قالت سيتسي يقاسمني عند كل صغيرة وكبيرة ya cika mun faɗa da jayayya da ni akan dukkan wani abu mun kankanta sa ko mun girman sa sai yayi faɗa da sai yayi korafi a kai ka an tsaho zarratan li kai ka ce kawai ni kishi ya sace wato kishi an sasa da da abun nan so haka yake mata ko mun kankantan abu ko mun girman shi malam yace ta da rajulun ma amrati wani mutum sun yi jayayya da shi da matarsa fa darabaha sai ya bige ta fa ja'a abuha sai baban ta yazo wa kana da aqlin wa hikma uban nata mai hankali ne da hikima ne yanzu fil amri yazo ya ga menene ke faruwa mai ya hada su menene ya kawo wannan lamari fa qala sai yace lima da da darabta zawjaka me saka biji matanka eh fa qala nasitu ko nasiyat an tada albin milha fi ta'am kawai wai ta manta da baka sa gishiri a cikin abinci ba ya shine dalilin duka abinci na kake ci a waje ba gishiri kuma ka ce yi dadi amma sai na matarka karkaciyar kuka ce mai daɗin hawa ita ko ba kuma shi ne za ka yi complain ya ce wai ta manta ne ba ta sa abinci ba ka ji mafi shi mutum da kansa ya ce ta manta فقال kala abu hasiba min ya ce idan nasiyat الملح في الطعام idan matarka ta manta ba ta sa gishiri a abinci ba fa da'ahu anta kai ka saka gishirin yake fa inna wada al-milha fi taam domin sa gishirin da zaka yi a cikin abinci Ai aisar min ad-darb ya fi sauki akan ace ka bikma haka ko bai ba haka wannan uba mai hikima ne Bai ce kai ban ba kai a ta dan kaza kaza ba ko ba kai bane saboda ka a takeicin takaitawa wannan kusa ne akan mu maza a kan da yawa daga cikin mai da suke faruwa a gidajenmu waɗannan mata da Allah madaukakin sarki ya kaddari mai rayuwa tare da su suna da rauni su masu rauni ne a asalin halittar su aw man yunashsha'u fil hiliyasi wa huwa fil khisam ghayr mubin da ita yado aka san ce kwalliya ko rikici ne hada ka da ita idan ita ce take da gaskiya kuka za ta yi idan ma ba da gaskiya za ta yi kuka sai ka lallashi abin ka kwantar mata da hankali an gari ita ka ta to balantana kuma abin da zai iya faruwa na hafawa irin kurakurai daga gare su to mu kawar da kai idan har ya zama dole sai an yi magana kai to ya zama to maganar cikin hanyar da ta dace ina fata muna fahimta ba a ce kada miji ya fushi ba ko a ya zama turi cewa galibin mu'amalar ka iyalin ta haƙuri ne idan ko magana ta kama za a yi to ya zama cikin wato tausasawa da janyo hannunta da nuna mata kuskurenta don saboda kar ta fara kar ta ƙara koma a cikin wannan kuskuren kuma wannan wallahi ina gaya muku komai girmanta duk shekarunta duk shekarunku ko da kun kai shekara 60 70 tare ne wallahi za ta maka wauta haka take ita a gani to ki fa koda ma mahaifiya ta ce ko ta ne za ta wa mahaifinka wannan abu to kawai ya yi hakuri da ita kai ma ka yi hakuri da taka mata haka ake hakuri Allah ya mana jagora ya dace da mu sai tambayoyi na'am eh mahimmancin wani abu sai ita shi kenan akwai hanyoyi da yawa da za ka iya biya a ya danta da abun za ka iya ladabtar da ita kuma ka nuna masa ka kai akan abin da ta ƙi din amma ba ta hanyar faɗa da cin mutunci ba an gane ko ai akwai lokacin uyun akwai sanda wani laifin ma kallo ma kan shi magana ne in ke mata wani kallo kawai ta san cewa kana cikin fushi da ita idan ita mai hankali ce za ta zo ka nemi yadda ka ta baka haƙuri kuma wannan alama ce mata matan aljanna annabi ya ce matan aljanna ita ce wadda in mijinta ya fushi da ita tana zuwa ta sa hannunta akan nashi ne ta rike ta ce wallahi ko bacci ba zan yi ba ba zan yi ko gengedi ba sai ka yarda da ni ka yabe mu rana sun fiyar da shi ba matan yanzu ba ko a wasu na yi ana samu ba a ciya gaba da da ce wallahi hali yadi fi yadi kala a zuƙo zamzan hatta tarba da zo da kaga za ta ba su haƙuri ne wata kuma yanayin fuskan kaɗin ka karanci abun amma sai ka dan hada da dan mazurai to wallahi kaza akwai sanda ya ka gano nuktatu da'af na matarka idan ka gano inda take da rauni to da shi zaka ladantar da ita ina fata muna fahimta akwai wanda yake matarsa tana masa rashin mutunci wallahi to amma Allah ya sa shi lafiyayye ne kuma tana buƙatar wato tana buƙatar sa musamman a wajen kwanciya kuma yana yana gamsar da ita sosai amma kuma ta ɓata masa rai kawai sai na gamsar da ita ta zuwa kawai ya ce sai shi bai da lafiya mayar cewa ya ce kawai shi bai da kuɗi sai ta biya kuɗi sai da ta biya kuɗi suka ciniki matarsa ce kuma da gaske ta biya shi saboda kana so aka zo gobe ma ta gaji akwai matsala to aka dole irin wannan ladabin yake mata ko kuma ya iya da ya biya mata bukatan nata saboda dai ta zamanto cewa ta dawo akwai irin wannan wanda za ka samu ha'a cikin mazan akwai wanda shi kuma yana son haka matarsa in ta gano wurin rauninsa ita ma sai ta ki ba shi haɗin kai amma ba ina nufin hakan ya zama kullum da hanya ce ta ladabtar da mutum ba azabtar da shi ba domin haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin juna amma dai menene sakon da nake faɗa shine ka gano wani wuri ne matarka take da rauni wanda za ka iya biyowa ta wannan hanyar ka hana ta yin wani abu ko ka sa ta ce wani abu ina ta muna fahimta suna da wani biki ne da ta daɗe tun wata biyu wata uku tana maka magana shi bikin ya zo kuma sai ta malami ta ce to tun da kike kaza bikin nan da gaske ba ke ba wannan bikin wala ta shiga cikin damuwa kenan gobe za ta take ba <laughs> kasanta so irin wannan kuma ka gaya ma iyayen ta cewa wancan ba za ta zo ba ni bayan biki za ta zo ta ga ɗakin amarya lafiya ce ah, a kawai ina mata wani karatu muke yi ba mu gama karatu shi kenan haka ake kaga sai ka ladatar da ita Allah ya shirye da mu dawala da eh. akwai matsala mana to dama mana amma dole ya ji a samu mai hankali a cikin zuru wadda dai dan dama dama da baki kiran gwara baki baki haka ne a kan eh, akwai matsala dole amma dai bari a rasa yadda za a yi ya ko za a yi da hanyoyi nan da yawa za a iya samun kawo su za a iya samun war baban ko karin ko wani waye a ba za ka kore ta ba za ka yi haƙuri da ita dai ka samu dai wata hanya da zo dole sai an samu wani wanda yake mai faɗa a ji a family ai ba a cewa ba kuwa ko ba komai ka kira mu a gungun kai ma har shi ma mai faɗa jini ya zo ka ce ka ce malam muna da yakan gida gidana ko za mu zo gidanka ku je ku kai ma liman ziyara ko a falon shi ko a masallaci sai wannan mata ta ce ka ji ka ji abin da take mun kai mana faɗa a gaba daya an ko kai mana sulhu ko ni ma na mata laifi ne kaza na ba ta guri ta da ina so ka hada muka yi mana nasiha shikenan liman kuma ya ta da ayayi da hadisi kawai ya taba in dai akwai alkhairi wallahi Allah ta gyara a fahimta idan an bi duk waɗannan abubuwan ya gine to shikenan kuma sai ka jira masarauta Allah ido Allah kadai san me yake ba sai ka bari kila sai ta huce Allah yanzu lokacin ta yarda ta yi zafi in ta huce sai ka zo ka ɗan lallashe ta eh sai ka bar ta huce eh a ke dama a huce kake ai na wari ke wadara eh eh haɗu su su haƙuri wato ai kaga wannan shi ne ta ɗafifi fa da yawa mutane ba su fahimtar ɗafifi da Allah ya ce wailul lil mutaffifin ba a samu balance ba ta shi ne ƙwalle haƙƙinka da yake kanka ba ka sauke shi ba ɗari bisa ɗari ila hamsin cikin ɗari kake ba ta haƙƙi kai kuma kana neman ta baka naka haƙƙin ɗari bisa ɗari wannan ya kai kwanje ba a samu balance ba haka ita ma da ita take maka haka ana neman haƙƙin nata a wurinka ɗari bisa ɗari bayan tana maka kwanje kamar mu da ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ba ka sallah ba ka ibada ba azumi ba wani duk wani abin da Allah ya ce ba ka bari abin da aka ce kai ayin ma shi kake yi wanda aka ce kake ji shi kake aikata kuma sai ka ce kana so Allah ya baka lafiya ya azurta ka ya maka kaza kama Allah adalci shi abin da yake kai baka mai kuma kana so ya maka haka to haka aure idan ka samu matar ka ɗari ma'ana ka same ta sittin cikin ɗari tana maka to kai ma kai kokari ka wuce ta ko ku zo daidai in kai arba'in cikin ɗari take mata to kaga ta wuce ka da ashirin to karka ce cikon arba'in ɗin can dole sai ta cika maka ɗari bisa ɗari ai ma dai ita ma ta yi haƙuri da kai a yi da ta same ka haka ake idan na yi ɗari bisa ɗari ita ma tana yi ɗari bisa ɗari shi kenan an fahimta amma tun da kake mata ɗari bisa ɗarin to kana da dama da za ka ce sai maka ɗari bisa ɗari tun da kai ma kana yi amma kai din baka yi da aka bincika kila ashirin cikin ɗari ma aka samu an gama ka da za ka yi kuma ka tume ta to sai na lura ta shigo lura ta na ta shigo a ai ga wani yanayi ko ina akwai yanayi su ma akwai yanayi a naka bangaren kai ma akwai naka yanayi to a kalla a bala ko ba haka ba kar a matsa juna abin da zai yi a yi shi eh kawai ka gani barka ji wata ka'ida da wata mata wata wata take faɗa wa asmai yace masa khudh minan nasi ma tayassar wa da' minan nasi ma ta'assar fa inna man nasu min zujajin in lam taraffad bihi tatassar abin da zai yi a wurin mutane shi zaka nemi almaka ka karba abin da zai yi ka karba abin da ya samu matarka ta yi kokari ta yi ta yi ta yi ta faranta maka ta yi maka duk abin da ya kamata a matsayin ta na matarka ai ko mijinta gaba ɗaya iya kokarin sa ya tsaya a saba'in ne to ka karɓa saba'in ɗin ka Allah musu albarka kar ka ce talatin ɗin can su kake kanu. wa da aminan nasi ma ta'assar abinda ba zai samu ba kamar wancan talatin ɗin saura kyale shi kar ka ce dole fa inna man nasu min zujajin domin su mutane da kake ganin su daga glass ne kamar kwalba irin tumbler ɗin nan ko irin kwai in lam tarabbaq bihi in baka bi shi a hankali mata kasar. kaffar sai fashe sai kurbu in ka ce dole sai an maka to ita ma haka a wurinka ka yi iya bakin kokarin ka ka mata kokari zuwa 60 cikin 100 to ta haƙura da ɗan kusa cikin arba'in ɗan kuma ta haƙura don wallahi in za ta zauna da wata mata sai ta ji cewa ita matan ma kila ashirin take samu a cikin 100 wajen mijinta ita ga shi har ta samu sittin sai ta ga ai ta fita ta gani so dai haka muke rayuwa yi ba ta gane irin wasu abubuwa da Allah ta'ala ke ba ka ya hana wani za ka zo kana kuka da matarka kaza kaza kaza kaza ka kai ziyara gidan abokinka sai ka ga falo mala an gyara shi wani ban sha'awa an fesa turare ka gida na ta shi ga jikin bangon ɗakinka yana ta ƙyalli fenti ya aka yi ne ka ki samun aure ne ban zani ba ko ka zama samun kujeru ne a ina ai mata ta sai da ka sani wance ita take huje ko ina ga bango na ta ƙyalli sai ka tuno da matar wannan mata a ranka kana cewa mata ta ni ko wannan kaza ma kawai ɗaki na ake washe ne fentin nan kujerun nan sun zama duk ununu kaga za ka dinga wannan kwambiyar nan a ranka amma ba mamaki wallahi da matar shi za ta fito ta tsaya a gabanka a tsaya da matar ka da matar shi wallahi sai ga matar ka yadda ka san wata mala'ika ce saboda tsabar kyau da Allah ya mata kai ita kuma ta shi mummuna ce wanda ba za ka iya kallon ta ba ka kallon ta kaga anan take da tsafta ta kuma akwai matsala ko inda za ka ci abincin ta ba za ka iya ci amma kuma shi za gugu goge ɗakin koyar zo haka take sai ga can yayi nan kuma bai yi ba to kada gidan ka ga can yayi nan ka zo kana kwatanta shi da gidanka kai ma akwai abin da Allah ya baka bai ba wani ba to haka abubuwan su Allah ya shirye da mu ko na abin da na daliliya eh wato wata ke da zama mijinta eh sai ta da mijin makawa guda na ya ta kuma ta tana da ne eh ta jagorar ne eh wallahi ma da ta ce ki mera indiya muke da ba su saboda ka ba ta ita matar ba ta ba mijin ita yi da ki ba eh ka ba mijin ni ba mijin ta ba ta ne eh ita ba ta ko

ok matarsa ce zai yi ayyuka suna yi Allah ya kyauta eh. Allah ya kyauta to kaga irin wannan ai shine halin da muke ciki in ta haice shi Allah ya gani in ya haice ta Allah ya gani ya gani Allah ya shirye da mu na'am